A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya uwa ga wani sirri wanda zan ba ku wato ainihin to kamar yadda muke faɗa a kullum idan zuwan ka nuna gida na Asrar TV AG eh, muna maka farka da zuwa wannan gida kada ka manta da ka dore ka danna mana alama ta ja ka danna karrawa ta sama kenan da sabon sirri insha Allah ku shigo maka wayan ka tura yan uwa al'umma domin su amfana. To wannan sako ne da za mu ba Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yana cewa duk wanda wato ainihin ya karanta um, suratul ya karanta inna anzalna inna anzalna duk wanda ya karanta tun daga farkon ta har zuwa ta um, wato ainihin kafin fitowa alfijir duk wanda ya karanta ta a wannan lokacin za ka karanta ta ƙafa bakwai sai kuma ka karanta wato ainihin salatin annabi ka yi salatin shi kafa saba'in idan ka karanta annabi yana cewa duk wanda ya karanta wannan ya cancanci da ya shiga aljanna to wannan sirri yan uwa ina fatan za a ɗauke shi a yi amfani da shi insha Allahu domin a samu wato ainihin wannan babbar falala kenan to a tura yan uwa al'umma domin su masu amfana da wannan sirri mun gode sosai sai anjima. jima.